والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na halartar wannan majalisi mai albarka masjidu bilal ibn rabah domin gabatar da darasi game da abin da ya shafi al istiqama shine tsayuwan daka akan bin Allah jajurcewa da dogewa akan bin dokokin Allah dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in uwa wajibi ne akan mu mu zurfafa tunani game da rayuwa mu zurfafa tunani game da makomar rayuwa mu zurfafa tunani game da rayuwa mu zurfafa tunani game da makomar rayuwa idan aka ce al'istikama shine abinda mutum ya karanta na addini ya yi ƙoƙari ya yi tsayuwan daka a kan wannan abin da ya koya ko aka koyar da shi har zuwa lokacin da zai rabu da rayuwarsa wannan shi ne kaɗai yake amintar da mutum daga mummunan ƙarshe daurewa da juriya da tafiya akan abin da ka karanta na addini abin da aka karantar da kai na addini ka ba ma kanka haƙuri ka daure ka jajirce ka ci gaba da tafiya a doron abin da Allah ya umurce ka jama'a wannan shi kaɗai ke ba wa mutum aminci daga yin mummunan ƙarshe a rayuwa idan har mutum zai ci gaba da rayuwa yau ya yi addini gobe ya kauce ya je ya yi wani abu na son zuciyarsa yau ya yi addini gobe ya yi addini jibi ya yi addini gata sai ya je ya aikata wani abu na son zuciya galibi wadda ke haka ma addinin Allah bayi ciki cewa a alkhairi rayuwa rayuwa ba farkon ba ƙarshen rayuwa jama'a ba farkon ba ƙarshenta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin sahal bin sa'ad bin sa'idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbansa labari na wani bawan Allah da ya tsaya akan aikin alkhairi ya yi aikin alkhairi yadda ya kamata ƙarshe rayuwarsa ta je ta ƙare a fagen yaƙi don ɗaga addinin Allah amma kafin ya cikice sai ya cikice a ɗan wuta ƙarshen wannan hadisi al bukari ya fi hadisi annabi yake cewa wa innamal a'malu bilkawatin innamal a a'malu bilkawatin Annabi annabi yace ayyuka ayyuka annabi ce ba farkon ba ƙarshen ayyukan da musulmi zai yi kiyamun lailinka karatun alkur'aninka sadakokinka tsayuwa akan tafarkin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba farkon ba ƙarshen in ji manzon Allah wa innamal a'malu bil kawatin annabi yace iyaka dukkan ayyukan da bayi suke yi na kusantan Allah ayyukan da bayi suke yi na neman yardan Allah annabi ya ce ba a lissafinsa amma ana duba akan menene mutum ya ƙare rayuwarsa saboda ka ‘yan uwa ba shekaran jiyan ba ba jiya ba ba yau ba akan menene za ka yi bankwana da rayuwa babu alkhairi a cikin rayuwar da mutum ya yi ta ya zo ya cikice ta da mummunan ƙarshe to abinda kawai ke amintar da mutum ya gama da duniya lafiya ya je ya gamu da Allah lafiya shine ka yi ƙoƙari ka samu dogewa kan abin da kake aikatawa na alkhairi kar ganin rarar lokaci ka zo karatun alkur'ani ka je karatun tafsirin alkur'ani ka yi kiyamun laili ka yi sadakokinka ka yi sallan walhanka ka kyautata zumuncinka saboda ganin arahan lokaci ka ce bari ka dan kunna kwallo ka gani annabi ya ce karka yi haka innamal a'malu bil kawatin baka san a ina rayuwa za ta tike maka ba baka san a ina rayuwa za ta tike maka ba hadisi al-imamu tirmidhi ya fitar malam muhammad nasiruddin al-albani ya inganta hadisi hadisin anas malik yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukthir an yaqula ya muqallibar qulub thabbit qalbi ala dinika ya muqallibar qulub thabbit qalbi ala dinika ana tsammali Malik yace yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yawaita faɗa a rayuwarsa duk inda ya zauna sai ka ji yana maimaita ya muƙallibar qulub ya mai jujjuya zukata sabbit qalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata akan addininka duk inda annabi ya je ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik duk inda annabi ya zauna ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika Anas dan Malik yace kai har sai da muka gane wannan addu'ar ba manzon Allah yana yin ta don wani dalili bane sai don ya koya mana fa qultu ya rasulullah Anas ya ce sai na ce ya manzan Allah amanna bika wa bima ji'ita bihi manzan Allah mun yi imani da kai kai manzan Allah ne amanna bika mun yi imani kai ne jagoran mu zuwa ga rahamar Allah wa bima ji'ita bihi manzan Allah mun yi imani da duk abin da ka zo da shi na alkur'ani da sunna fa hal ta khafu alaina wai kana tsoron za mu zo mu yi watsi da addini ne kun ji tambayar da ana sai ma manzan Allah ya annabi ya yawaita maimaita ya muqallibal qulub ya mai jujjuya zukata sabbit kalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata akan addininka yace har sai muka gane wannan addu'an fa manzon Allah koya mana ita yake yace wata ran ni sai na tambayi manzon Allah alaihi salatu wassalam nace ya rasulallah amanna bika wa bima ji'ita bihi mun yi imani da kai kai ne manzon mu mun yi imani da duk abin da ka zo mana da shi na alqur'ani da sunna fa hal takafu alaina manzon Allah wai akwai abin da kace jiye mana tsoro ne da kace koya mana mu dinga roƙon Allah ya tabbatar da zuciyar mu akan musulunci kar mu zo mu yi watsi da addini a ce yau mun koma baya ga barin addini manzon Allah kana tsoron haka kare faru da mu ne fa qala na'am annabi ya ce abinda nake tsorace muku kenan ba fa ustazai bane sahabbai ne ba fa ustazai bane sahabbai ne fa hal takafu alaina manzon Allah kana jiya mana tsoron kar wata ran mu zo mu yi watsi da addini ne bayan irin tsayuwan wanda muka yi don kare addinin Allah faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am annabi ya ce abinda nake tsorace muku kenan kar abin ta zo ta ɓare muku annabi sai ya ce mishi ya anas innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yace kaga zukatar mutane tana tsakanin yatsu biyu ne daga yatsun Allah yuqallibu ha kaifa yasha Allah na juya zuciya yadda yake so za ka iya tafiyar ka zo ka zame saboda haka ka dage da roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarka akan addini ‘yan uwa mun fahimta? ɗaya daga cikin abin da ke sa sawun mutum ya zame ga barin addinin Allah shi ne rashin istikama ma'ana shi ne rashin dogewansa a kan abin da ya sani na karatu ko abin da aka sanar da shi na karatu yau yana bin Allah gobe yana bin Allah amma jibi sai ya sake layi sai ya je ya aikata wani abu wadda babu kyawu to baka san a me zaka cike ba annabi ya ce innal quluba baina usbu'aini min asabi illa yace kaga zukatan mutane yana tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah yuqallibuha kayfa yasha Allah na juya sai yadda yake so ustaz ne wata ran sai a wayi gari ka zama coach jama'a ku ji kun ga karuna karunan nan mutumin kirki ne da farko karuna mutumin kirki ne a farkon al'amari kun ga bal'am wadda ake sami mishi dan ba'ura dan ba'ura nan mutumin kirki ne fiye da yadda kuke tsammani rashin istiqama akan addini yasa sawun su ya zame rashin istiqama akan addini yasa sawun su ya zame ai Allah cewa yayi inna qaruna kana min qaumi musa kana min qaumi musa fa baqa alaihi وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح Allah ya ce inna ƙaruna kana min ƙaumi Musa Allah ya ce kun ga ƙaruna yana daga cikin jama'ar annabi Musa ai inna ƙaruna kana min ƙaumi Musa inna ƙaruna kana min jama'ati Musa wa ashirati Musa domin ɗan babban annabi Musa ne da babansa da baban annabi Musa wani da ƙani fa baga alaihim ai tajabbara wa takabbara alaihim sai ya fara taka annabi Musa yana walakanta su yana walakanta wanda suka yi imani kamar wani ne ya tambayi Allah to wai dan me yasa karuna ya fara daukan wannan mataki na cin mutuncin masu addini bayan da yana tare da su Allah ya ce wa atainahu minal kunuzi kudi muka bashi bal'am karatu Allah ya bashi Allah da kansa ya ce yayi karatu Allah yake واتل عليهم الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah ya ce karanta musu isanta musu labarin mutumin nan da muka bashi ayoyinmu karatu Allah ce mun bashi karatu salaka minha Allah ya ce sai ya tubu a cikin karatu. ai kun ga da yana cikin karatu ne tunda yanzu ne aka ce ya tubu daga karatu. fa atba'ahu shaytanu ai fa adrakahu shaytanu Allah yake yana tuɓuwa sai shaidan ya cin mishi fa kana min algawin sai ya zama daga cikin halakaku walau shi'ina Allah yace inda mun so la rafa'nahu biha da mun daukake shi da wannan karatu da muka bashi walakinnahu aklada ila al-ardi ay mala warakana ila ad-dunya Allah ce sai muka gane wannan malamin duniya ne damuwarsa wattaba hawahu yayi da ransa yake so shine bukatarsa kun ji inda ya tabi yana karatun amma yana surka karatun da son zuciyarsa ka ba kanka haƙuri ka daure ka dage abinda ka sani abinda ka sani abinda ka sani na alkhairi ka yi ƙoƙari ka dage a kai rayuwa ba ta da aminci annabi ya ce ita rayuwar mutum ba farkonta ba ƙarshen ƙaruna ya faro mutumin kirki ya ƙare a wadda ba mutumin kirki ba bal'am ya faro a mutumin kirki misalsalun irin waɗannan suna nan da yawa cikin Alƙur'ani da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam istiqama shine abin da muke karantawa ka yi ƙoƙari ka tsaya a kansu ka daure ka ba ma kanka haƙuri kar ka dinga ja kana raba ƙafa sai ta ɓaci Allah ya ba da wani misali a cikin alkur'ani yace ayawaddu ahadukum ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله يتي أيود أحدكم Allah ce ɗaya daga cikinku yana so Allah na tambayar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu Allah ya ce wa yake so a yawaddu ahadukum Allah ya ce yanzu ku ya so an ta kuna lahu jannatun min nakilin wa anabin a ce wata gona ta kasance gare shi na dabinai da inabi tajari min tahti al-anharu kuma koramai na gudana a cikin wannan lambu a cikin gonar ba sai an ɗebi ruwa an yi mata bayi ba jama'a muna fahimta muna fahimtar karatu a yawaddu ahadukum Allah ce yanzu ɗayan ku ya so an takuna lahu jannatun min nakilin wa anabin a ce ta kasance gare shi ma'ana a ce yana da wata katuwar gona wata katuwar lambu ta dabinai da inabi ta jari min ta haɗi hal anharu ƙoramai suna gudana a ƙarƙashinta ruwa ya wadace ta ba sai an mata bayi ba lahufiya min kulli samarati Allah yace kuma a cikin gonar yana da kowane irin ya'yan ite ite lahu min kulli samarati. duk abin da za a tsinka a ci a matsayin abinci akwai shi a cikin gona Illa hufiya min kulli samarat duk abin da ake ɗauka a ci a matsayin ɗan ice Allah ya ce akwai a cikin gonar Allah ya ce zai maka wani misali ne kai za ka yarda a ce kai ne wani mutum ne yake da tafkekiyar gonansa ta dabinai da inabi gonar Allah ya ce babu abin da babu na 'ya'yan itatuwa musulunci kenan wannan misalin shine misalin addinin musulunci jannatu min nakili wa a'nabin tajari min tahti hal anharu lahu fiha min kulli samarat musulunci kenan lahu fiha min kulli samarat Allah ya tsira su maka misalin wai yayi da gangan wannan lambun da aka fita ka batta lahu fiya min kulli samarat sannan yana da kowane irin dangin ƴaƴan itatuwa a ciki wa asabahu al-kibar Allah ke sai tsufa ya kama wannan mutumi Allah zai maka misali ne wai wa yake so a ce shine wannan misali wa asabahu al-kibar sai tsufa ya kama shi tsufan da yanzu ba zai iya fita ya nemo abinci da kansa ba matukar wannan gonan ta lalace wa asabahu al-kibaru wa lahu zurriyatun du'afa Allah yace kuma yana da zurriya masu rauni zurriyatun du'afa shine a ce kana da ƴaƴa ƴaƴan da in ka mutu ko mutum ɗaya a cikin su ba zai iya ɗaukan ɗawainiyan kansa ba to zurriyatun du'afa kenan jama'a kuna ji kun irin gonar da yake da ita da irin dukiyar da Allah ya tara mishi a cikin gonar Allah ce wa asabahu al-kibar sai tsufa ya kama wannan mutum walahu zurriyatun du'afa sannan wannan mutum yana da zurriya masu rauni fa asabaha ha innan yaudu ila aljanna fa asabaha isarun fihi narun fa Allah ke sai wata guguwa wata iska sai ta zo wacce take dauke da gobara a ciki sai ta fado cikin gonan nan fa sai ta kone gonan ƙurmus. ga ƴaƴa masu rauni ga tsufa balle ya ce bari ya ɗauki gatarinsa ya nemo abin da su ci Allah ce a cikin kowa yake so a ce haka ya same shi tun kana yaron ka ake tafiya da kai masallaci tun kana yaronka ake kama hannunka a tafi da kai juma'a tun kana yaronka ake kama hannu a tafi da kai masallacin idi an tura ka islamiya ka je makarantar allo wani ya je makarantar allo ya yi bara ya yi komai a dawo a ce kuma ka waye gari dan wuta Allah ce wai ce son haka kazalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tatafakkarun Allah yace ina muku bayanin ayoyina ne don ku dinga zurfafa tunani jama'a kun fahimta wannan misali da Allah ya ba da misalin wani ne da ta ɗore mishi gona cikakkiyar gona amfani wadataccen amfani sai da tsufa ya cin mishi ma'ana sai da rayuwa ta zo ƙarshe Allah ce kuma sai yayi barin gonansa da amfanin gonansa Allah ce wa yake so haka a cikin ku wannan misali ne na wanda ya rayu a duniya ya kuma yi mummunan ƙarshe jama'a mun fahimta abinda abinda ke haifar wa mutane mummunan ƙarshe jama'a shine raba kafa a addini yau mutum kaga yana addini gobe ko anjima kaga ya koma gefe yana saba ma Allah da gangan wannan yakan hana mutum ya samu dacewa a wajen barin rayuwar duniya yan uwa muna fahimta yakan hana dacewa ka yi ƙoƙari, ka ba ma kanka haƙuri ka daure ka yi biyayya ma Allah iya kwanakin da aka ɗeba maka a rayuwa ba su da yawa ba su da yawa mala innahum yarawnahu innahum yarawnahu in na kun yara hu ba'ida wa na rahu ƙariba Allah ce su bayi suna ganin abin kamar da nisa Allah ce kuma abin kurkusa Allah ya yi umarni a cikin alkur'ani da istiƙama tsayuwa akan addini duk sahabban nan da kaji ƙoƙari aka yi aka daure aka tsaya akan tafarkin Allah har kuma aka rabu da wannan rayuwa lami lafiya Allah ya ce innal ika qalu Allah أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله يتي إن الذين قالوا ربنا الله وأن Allah shi ne Ubangijinmu, ƙalu rabbun Allah sun ce Allah shi ne mai renonmu, rabbun sun ce Allah shi ne abin bautanmu, rabbun Allah Allah shi ne mai biyan mu. sun mastakamu Allah ce sannan bayan sun yi imani da Allah sun gaskata Allah sai kuma suka yi tsayuwan daka akan haka qalu rabbuna Allah sun ce Allah shine ubangijinmu shine mai renonmu shine mai biyan bukatunmu shine mahalicinmu sun mastakamu Allah ce bayan hakan sai kuma suka tsaya car akan wannan aƙidan Allah ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ran da za su bar duniya Allah ce ba tsoro gare ba tsoro gare su Allah ce babu bakin cikin abin da za su bari ma'ana irin waɗannan mutane da su gama da duniya lafiya jama'a mun fahimta innal ladina qalu rabbuna allah waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu thumma thumma tufidu tartib bayan sun yi imani sun gaskata Allah sun gaskata manzon Allah sun yarda Allah shine ubangiji Allah ce summa sannan istaqamu kuma sai suka tsaya car domin akwai waɗanda qalu rabbuna Allah wa lam yastaqimu sun ce Allah shine ubangijinsu sun yadda Allah ɗaya ne sun yadda da manzanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun gagara tsayuwa akan tafarkin Allah wani sai ya raba ya sha giya wani sai ya raba ya yi zina wani sai ya raba ya je ya aikata miyagun ayyuka Allah ce to waɗannan Allah ce sun ce Allah shine ubangijinmu kuma sun tsaya akan haka sai ce irin waɗannan mutane fala khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanun ba bakin ciki akan abin da su bari duk abin da ake fuskanta a ranar lahira Allah zai amintar da su kuma duk abin da ake bakin ciki na rabuwa da shi a duniya Allah zai amintar da su Allah sai ce ulaika ashabul janna irin waɗannan mutane su ne yan aljanna khalidina fiya za su tabbata a cikin gidan aljanna jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon abinda da suka yi na istiqama akan addini jama'a mun fahimta banda wanda ya samu istiqama babu wadda babu barazanar wallahi yayi mummunan karshe ba yau din ba al'amalu bil kawati annabi yace ku kula da annabi yace ku kula da karshen ku kula da Allah ya sake cewa a cikin suratul fusilat إن الذين قالوا ربنا الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله يكي Innan ladina qalu rabbuna allah nan ma sai ce summa duk inda aka zo sai an sa wannan summa din don ka fahimci abubuwa ne guda biyu daban-daban imaninka da Allah gaskata manzon Allah gaskata alqur'ani gaskata ranar alkiyama shay'un al-istiqama shay'un akar Innan ladina qalu rabbuna allah Allah ce waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sun mastaqamu sannan suka yi tsayuwan daka akan haka Allah ta tatanazzalu alaihimul malaika ai tatanazzalu alaihimul malaikatu indal mauti ran da su bar ran da su bar duniya Allah ce malaiku da su sauko musu kaga karshe kenan dama in ka ji maganar istiqama abinda take tabbatarwa bawa shine kyakkyawan karshe Allah ya ce ta tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su sassauko kan waɗannan mutanen ran za su bar duniya mun karanta hadisin barra ibn azib ran da mutum zai mutu irin yadda yake ganin dandason mala'iku annabi ya ce maddul basa, iya ganin idonka iya ganin mala'ikun ɗaukar ranka can daga baya annabi ce sai shi malakul maut ɗin sai ya iso waɗannan za su yi attacking ɗinka ne kafin a cire ranka a wannan rana Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku da su sassauko zuwa ga wannan wanda zai bar duniya sai su ce mishi Allah ta khafu wala ta hazanu sai musu kar ku kar ku tsorata kar ku daga hankalinku kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari kun ji abin da za su ga musu wannan shine kicewa mai kyau amma mai aikin su qalu rabbuna Allah sun istaqamu ka karatun alkur'anin ka rike shi da kyau sallolin filin ka rike su da kyau ka tace ka wanke ka reraye aqidarka duk abin da yake gurbata ne ka kau da shi daga cikin zuciyarka ka nufi Allah da addininka ka yi kokari kuma ka daure ka tsaya akan wannan tafiyar zaka samu tsira da ikon Allah tatanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta kafu sai su ce mai irin waɗannan mutane kar ku razana wala tahzanu kar ku yi bakin cikin abinda za ku bari wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun ku dai ku yi bishara albishirinku da aljannar nan da aka kasance ana muku alkawarin ta in kun bi Allah to kuma kun ce qalu ku ko kun ce qalu rabbuna law sun kar ku razana kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil mu ne majibantan al'amuran ku mataimakan ku a rayuwar duniya kuma bayan kun cika muna tare da ku kaga karshe ta yi kyau walakum ya ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku ke sha'awa akwai shi a cikin gidan aljanna an muku tanadi walakum ya ma tad'un duk abin da kuke da'awa kuke bukata da a kawo muku ko menene wannan abin nuzulan min gafurur rahim Allah yake liyafa ce daga Allah mai gafara ne jin kai jama'a mun fahimta amma fa ba samu wannan bisharar ba Allah yake sai da suka yarda da Allah suka samu a kan abin da suka yarda da shi in kwa muna fahimta al-imamu muslim ya fi da hadisi hadisin Sufiyanu bin abdullah a as Ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Rasulallah. Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan gairaka yace manzon Allah na zo neman wasiya shawara ka nusar da ni a musulunce ka gaya mun wani abu a musulunci da zan riƙe in rabauta wadda ba ni so in sake fatawa ma wani a kansa bayan ka har abada jama'a muna fahimta ya ce ya rasulallah kulli fil islami kaunan faɗa min wani zance a musulunci dora ni akan wata hanya ban wata shawara la as'alu anhu ahadan ghairaka ka ba zan sake tambayar wani ba in na rike daga yau da ka bani to zan bulla a kofar gidan aljanna me zaka ce mu annabi ya ce qul amantu billahi thumma istaqim ka ce na yi imani da Allah ka gaskata Allah ka gaskata manzannin Allah ka gaskata littattafan Allah ka gaskata mala'ikun Allah ka gaskata ranar alkiyama ka gaskata kaddara ta alkhairi da ta sharri sun mastaƙin ka tsaya a haka char annabi yace ba za ka bulla ko ina ba sai gidan aljanna ji abun ma yace mishi qul amantu billahi sun mastaqim thumma sai ya zo ne istiqama tsayuwa jama'a akan abin da muke karantawa kar mu ɗauka za mu zo mu zauna mu fassara alkur'ani ko mu fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun tashi kuma kowa ya je yayi abin da ya ga dama idan mun tashi kowa ya je yayi abin da ya ga dama abin da ka ga dama ka ɗauka a karatun ka ɗauka abin da baka ga dama ba ka ajiye wa shari'a kayanta jama'a wannan ba za mu kai labari ba mun karanta a cikin adda'u wadda ibn al-qayyim a wajen mummunan ƙarshe ya kawo kissar wani ladani ladanin wallahi har ya hau manara zai kira sallah sai ya hangi wata 'yar iska sai ya sauko ya ce bari ya je ya yi magana da ita a sanadiyar wannan yarinyar sallar da ba a yi yana duniya ba kenan har ya hau manara daga kan manaran ya hangi yarinyar sai ya ji ta kama mishi zuciya sai ya sauka ya fasa kiran sallah اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك wannan ita ce matsalar da ta samu yahudawa jama'a ita ce matsalar da ta samu nasara Allah ya saukar musu da littafi an nuna musu shirya an nuna musu hanyar da za su bi su tsira amma sai suka dinga raba ƙafa idan an zo inda ya dace da abin da suke so su bi sai su bi idan an zo inda suke da wani abu da suke so su bi son zuciyarsu sai su bi son zuciyarsu wallahi jama'a wannan ita ce matsalar yahudawa ita ce matsalar nasara rashin samun istiqama akan addini ai shine Allah yake ce musu afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم تردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون فوالله إذا تلدي أنسو يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أبن دي مسو سيسو كربا أبن دي مسو سيسو أجي وألا كايرس جماعة مو فهمتا؟ أشتين سورة آل إمران الله يسي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم, وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الله يكفي ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kun ga Allah yana kiran wanda suka yi imani da shi ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah ma'ana a wajen tsoron Allah Allah ya ce ku kure manejin kar da gangan ka saba ma wanda ya halicce ka ya ayyu allazina amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah sai yace wala tamutunna illa wa antum muslimun kar fa ku sake ku mutu ce kuna masu mika wuya ma Allah kar a ce akwai ta inda Allah ya ja ka ki kabi wala ta mutun na illa wa antum muslimun Allah ya ce kar ku sake ku mutu face kuna masu sallama wa Allah kuna masu sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sai ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya ce ku yi riko da igiyar Allah baki ɗayan ku hablullahi huwa alquran was sunna wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya ce ku yi riko da igiyar Allah dukanku kar wani ya ware iji Allah wadkuru ni'imatallahi alaikum Allah yake ku tuna ni'imomin da Allah ya muku iz kuntum a ada'an yayin da kuka kasance kuka kasance abokan gaban junanku Allah na tuna masahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ceto da ya musu da musulunci kan abin da ya faru a baya wakuru ni'imatallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su akan ku iz a a'da'an yayin da kuka kasance abokan gaban juna kuna tsananin gaba da junanku duk wanda ya karanta wani abu na tarihi na aus da kazrat ya san irin fitina da bala'in da suka fuskanta kafin musulunci Allah ya ce ku if kuntum a'da'an lokacin da kuke abokan gaban juna fa allafa baina qulubikum Allah sai ya hada tsakanin zukatanku jama'a kun gane to nan ana tunatar da su karfa ku koma ruwa tunda an ceto ku jama'a mun fahimta duk abin da aka nuna maka na addini kar ka yadda bayan ka gane abin kuma ka sake komawa da baya za ka zami za ka yi mummunan ƙashi. amin Wakuru ni'imatan Allahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su akan ku if kuntum a'da'an yayin da kuka kasance abokan gaban juna ba ga maciji tsakaninku fa Allah fa baina qulubikum Allah sai yazo ya tausasa tsakanin zukatanku fa asbatum bi ni'matihi na sai kuka wayi gari yau yan uwan juna wannan in ya samu lemu bai iya shanyewa shi kadan shi sai ya nemi ɗan uwansa Allah ce karfa ku koma da baya karfa ku koma da baya fa asbatun bi ni'matihi ikwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da kuna bakin gabar wuta da ku afka fa anqadhakum minha Allah sai tsamar da ku daga wuta. fa anqadhakum minha Allah ce tsamar da ku wa kuntum ala shafa hufratin minan nar Allah ce har kun isa gaba za ku rubza sai Allah ya tsamar da ku Allah ce to karfa bayan an cire mutum ya koma ya fada jama'a kun fahimta wa kuntum ala shafa hufratin kuna bakin gaban afkawa jahannama fa an kada kun mina Allah ya ciro ku to kar kuma bayan fa an ciro ku kuma ka sake aiki ka koma wutan annabi ya ce wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yi fil nar mutum ya dinga kyamar komawa ruwa kamar yadda yake kyamar a jefar shi auta bayan ka gane babu kyau wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadhalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun Allah yace haka Allah ke muku bayanin ayoyinsa don ku shiryu ku zama shiryu in ji Allah sai ya ce minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuma wata jama'a ta kasance a cikin ku wanda za ta dinga da'awa tana kiran mutane ila alkhairi ay ila dinillahi zuwa ga addinin Allah wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da alkhairi wa yanhauna 'anil munkar suna hana mummunan abu wa ulaika humul muflihun waɗanda suka tsayi da wannan aiki Allah ce su ne rabautattu ku ji sai ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat karfa ku zam irin waɗanda suka rarrabu suka samu saɓani a tsakaninsu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu kun ga dai abinda karatun ke koya maka karfa zam irin wadda sai da ya ji karatun ya ajiye a karatun a gefe ya yi son zuciyarsa amin wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu Allah yace ko musulmai karfa ku zama irin waɗanda suka rarrabu suka farraku? Allah ce suka samu sabani a tsakanin su min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu Allah na mana kashedi karfa mu zama irin yahudu da nasara domin su sun bauɗe ne bayan sun gane karatu Malak. kar bayan kayi karatu ko an karanta maka kai ma ka tashi ka je ka yi irin nasu ila kun ga dai Allah ya yi togaciya ko wala kunu kar ku kasance ta tafarraqu wa salafu irin waɗanda suka farraka suka samu saɓani min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu wa ula'ika lahum azabun azim to waɗannan da hujjoji bayyanannu suka zo musu tukunna suka ajiye su ne yahudu da nasara wallahi sanadiyan tsitsi ne musu albarka da Allah yi kenan to Allah sai ce mana kar ku zama kaman su ma'ana kar kai ma a karanta maka abu babu kyawu yi kunnen uwar shegu da ayar ko hadisin ka je ka aikata abin da Allah ya ce a gaya maka babu kyawu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya maka babu kyawu yan uwa muna fahimta Allah ce kar mu zama irin su to su din waye Allah ya ce a an musu karatu sun gane suka bar karatun suka je suka kama bin son zuciyarsu Allah ya ce suna da azaba mai tsanani a ranar alkiyama Allah sai ce to ku kar ku yadda ku zama haka istiqama shine idan ka gane abu ka rike shi daram daram daram shi yasa annabi yake cewa ahabbu dini ila Allah mafi soyuwan addini abin Allah in za ka bauta ma Allah za ka yi addini za ka yi ibada me Allah ya fi so annabi ya ce ma dawama alaihi sahibu wadda mai yi din ya zauna tutur yana yi wa in kalla ko ɗan kaɗan ne ma dawama alaihi sahibu annabi ya ce ko raka'a biyu kake damuwar kawai ne raka'a biyu ka samu istiƙama a ɗore shine ma dawama alaihi sahibu wadda mai yi din ya dore yau ka tashi ka ruro raka'a goma sha ɗaya alqur'ani ka yi izu biyar amma in ka lafe wata rana sai ka yi wata uku sai ka ga a ƙarshen watan da za ka mutu na uku a ƙarshen ne yi wata baka karanta alqur'ani ba annabi ya ce habbu dini ilallah mafi soyuwan addini a gun Allah me Allah ya fi so ya ga bayinsa sun tsaya a kai na addini ya ce ma dawama alaihi sahibuhu wadda sahibin ibadar ya dawama a kai wannan dawama a kai in shine istiqamar ka san walha ka ɗore a kanta iyamun laili ka ɗore a kanta karatun alkur'ani ka ɗore tauhidinka aƙidodinka masu kyau ka ɗore a kansu babu wani abu da zai ja hankalinka zuwa ga barin abin da ka karanta annabi ya ce ma dawama alaihi sahibuhu wadda sahibin aikin ya dawwama a kan shi wurare dewa yakan ce wa in kalla aikin ko ɗan ƙanƙani ne a gade ka ɗore domin in za ka yi yau ko mai yawa ne gobe jibi ba ka yi ba akwai yiwuwan ta ɓaci maka a ƙarshe jama'a muna fahimta? wannan saɓani da yahudu suka samu saɓani da nasara suka samu a game da abin da ya shafi addinin Allah bayan hujjoji bayyanannu sun bayyana musu wadda shi ne Allah ya mana kashedi cewa karfa mu zan irinsu mu ma bayan mun yi karatu mu yi watsi da karatun mu je mu kama wani abu sun kuyan karatu Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari a cikin suratun shura وما min بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع فلذلك فدع فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من الكتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير wannan matsalar Allah ya sake jaddada wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam abin da ya samu yahudu yace wa ma tafarraku ba su karkasu sun tarwatse ba illa min ba'adi ma ja'ahumul ilmu bagiyan bainahum ay hasadan bainahum Allah ta sai bayan ilimi ya zo musu wato ka lura duk wanda Allah ya bada labarin ta bare mishi yayi mummunan karshe ya bar duniya a hagunce ko musulmi ne zaka samu raba kafa yake a wajen da ya fita alayi sai a ja kafansa wa ma tafarraqu Allah yace ba su rarrabu sun tarwatse ba sun tarwatse ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan da ilimi ya zo musu bayan ilimin suka samu wancan son zuciya bagayan bainahum Allah ke saboda adawa da hasara da take tsakanin su walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman idan ba dun wata kalma da ta gabata daga wajen ubangijinka ba cewa zai jinkirta musu hukunci sai an je wani ajali yankake ma'ana shine sai an hadu a filin alkiyama laqudiya bainakum Allah da yayi hukunci a tsakanin su Allah sai ya ce wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihim lafi shakkin minhu murib waɗanda aka gadar ma littafin attaura da linjila bayan mutuwan iyayensu da kakanninsu Allah ce suna da kokonto mai tsanani game da littattafai domin an cakuɗa su da son zuciya falizalika Allah ce to saboda wannan wajejiyar kofa da ka samu duk wani kirista na da kokonto akan bible ɗinsa shi yasa ita ba a ɗauko ta daga fatiyanta a jenasinta ta dinga warware kanta kenan sai dai yau a ce za mu yi karatu daga aya kaza zuwa aya kaza amma a ɗauko daga farko a sauƙi, wallahi ba a isa ba eh, jama'a mun fahimta Allah sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falizalika fad'u to saboda waccar barakan da suke da shi a cikin addinin wadda suka sa son zuciya bayan ilimi ya zo musu fadu'u kai kuma dage da da'awa duk wanda ka zai mi kauya falizalika fad'u wastaqim kama umirta kayi da'awa Allah sai yace fastaqim ka tsaya car kama umirta yadda aka umurce ka wannan umarnin ya takaita akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya shafi al'umma da ma al'umma ake yi falizalika fadu'u saboda haka kama da'awa wastaqil ka samu istiqama ka tsaya tar kama umirta kamar yadda aka umurce ka wala tattabi ahwa'ahum Allah ce karka bi son zuciyarsu wa qul kace amantu bima anzalallahu min kitabin nayi imani da duk littafin da Allah ya saukar daga sama wa umirtu li a'dila bainakum kuma an umurce ni in yi adalci a tsakaninku Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangiji na shine ubangijinku lana a amaluna ayyukan da muka aikata na gare mu wa lakum a amalukum ayyukanku kuma ku ta shafa la hujjata bainana wa bainakum ay la qusumata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana Allah zai hada mu wa ilayhi al-masir gare shi makoma take jama'a mun ji falizalika fad'u sai ya ce takin ko kayi da'awa sai ka samu istiqama bal'am yi da'awa amma bai samu istikama ba in uwa muna fahimta rayuwa tana ɗauke da abubuwa da yawa idan baka yi shiri makanka na istikama ba wallahi sai kaga da kana cewa ai da da shi muke karatu eh lokacin da mutum ya samu istiqama a addini duk abin da ka ji ka tsaya ka yi shi iya karfinka duk abin da aka ce ka bari wallahi kafin ka ankara ka kai mataki na kololon daraja abun mahaliccinka daga lokacin da Allah ya so ka ka kasa ka Allah ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta Allah ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fastaqim tsayacar akan doron shari'a kama umirta kamar yadda aka umurce ka fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka da duk musulmin da suke tare da kai Allah ya ce ku tsayacar mun ji ayar ko fastaqim kama umirta ka tsaya a kan doron shari'a kamar yadda aka umurce ka wa manta ba ma'aka da duk wanda ya tuba daga kafirci da shirka ya zo ya riki addinin musulunci tare da kai Allah ce to fastaqim kama umirta wa man ba ma'aka don da yake tare da kai wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin sabansa suka kalle shi suka kalle shi sai wani sun kuya yace laqad asra ilayka shaybi ya rasulullah furfura ya ma gaggawa manzon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace shayyabatni hudun wa akawatuha yace suratu hudu ta fitar mini da furfura da ita da yan uwanta manzon Allah furfura ya ma gaugawa ya zo da wuri yace ba furfuran lafiya bane shayyabatni hudun wa akawatuha yace suratu hudu waɗannan ayoyi da mu Allah ce ita ta fitar mun da furfura don Allah ce fastaqim kama umirta tar yadda muka ma bayani a Qur'ani wa man taba ma'aka da duwadda ya tuba ya karbi musulunci tare da kai wala ta daga kar wani ya ketare iyaka kar wani ya sa kafansa a waje innahu bima ta'maluna basir Allah ce ina ganin duk abin da kuke yi wannan shine istiqama tsayuwa jama'a akan abin da muke karanta wallahi duk mutumin da ya sa son zuciya a cikin karatun addininsa ya sa son zuciya a cikin abin da yake ji na karatun addini wallahi tallahi malam za ta ɓaci mishi wallahi tallahi za ta ɓaci mishi duk wanda ya sa son zuciya ka san abin nan ba daidai ba ne ba ka san abin nan ba kyau imma za ka iya kamo aya da kanka a kan abin kada imma za ka iya kamo hadisi da kanka kada imma za ka iya tuna lokacin da aka da aya ko hadisi wani tun kana cikin gida babanka ko mahaifiyarka take hana ka sai ka rufe ido ka je ka afkawa ai duk daren dadewa akwai ran da zaka bar duniya duk daren dadewa akwai ran da zaka bar duniya jama'a mu yi kokari mu samu dogewa da dorewa akan abin da muke karantawa har mu rabu da rayuwar nan lafiya mu yi kokari yan uwa mu tsaya akan abin da muke karantawa abin da muke ji daga bakin malamin mu jama'a har mu samu mu rabu da rayuwar nan lafiya kar a ce ga abin da muka ji ga abin da muka ji ya zama mana hujja akan mu ranar alkiyama annabi a cikin hadisi yake cewa wal qur'anu hujjatul laka aw alayka annabi ce kaga alqur'anin nan za ta zama hujja akan ka ko kuma ta zama hujja gare ka hujja akan ka shine ka karanta ka ji baka yi aiki da shi ba hujja gare ka shine ka karanta alqur'ani ka yi aiki da alqur'ani ka samu tsira annabi ya ce fa karatun nan zai zama hujja a kanka matukar kana juya mishi baya yan uwa muna fahimta akwai hanyoyi da malamai suka bayar wadda yake taimakawa mutum akan samun istiqama shawarwari da suka bayar yaya za ka ɗore akan kiyamun laili yaya za ka ɗore akan karatun alkur'ani yaya za ka ɗore a kan halartar wuraren alkhairi yaya za ka ɗore a kan azumin nafilfili yaya za ka ɗore a kan aƙidar ka ingantacciya nagartacciya wannan ayyukan alkhairi idan ka fara wai yaya za a yi baka zame ka kauce gabarinsa ba ka samu ka ɗore malamai sun ba da shawarwarin abubuwan da ya kamata mutum ya riƙe. na ɗaya suka ce ka riƙe roƙon Allah jama'a in dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika kaga min babu aula kai ka rike irin waɗannan addu'o'i Allah wannan kai kawo da muke na karatuttukan addini Allah wannan kai kawo da muke na ibadodi Allah wannan kauna da soyayya da muke nuna manzonka Allah wannan kauna da soyayya da muke nuna ma alƙur'aninka. Allah wannan kauna da soyayya da muke nuna ma addinin nan idan an taba addinin mu Allah ranmu ya ɓaci hankalin mu ya tashi Allah ka tabbatar da digadigan mu akai kar wata ran a ce za a haɗa kai da mu a yaƙi addini ka dinga roƙon Allah babu abin da yafi mataki na farko roƙon Allah roƙon Allah ya tabbatar da digadiganka kun da ji hadisin Anas har yace ya Rasulullah fa'al takafu alaina manzo Allah kana tsoron kar wata ran mu juya baya mu addini ne fa kana na'am yace abinda nake tsoro kenan ashe idan annabi zai ji tsoron irin wannan fitina masabansa akwai kai ka ji tsoron wannan fitina ma kanka da kanka ka ji tsoron wannan fitina ma kanka da kanka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari a cikin alkur'ani waɗansu mutane bayan mutuwar annabi Musa alaihi salatu wassalam suka zo suka samu annabinsu suka ce suna so ya naɗa musu kwamanda da su yaƙi domin ɗaga kalmar Allah ƙarshe dai aka naɗa musu ƙaluta ya zama shine kwamandan su aka tura su yaƙi sai da Allah ya musu togaciya ya ce karfa a kuma shar'anta wannan jihadin ku ki zuwa ku yi yaƙi suka ce za mu yi Allah babu komai ƙarshe aka naɗa musu ɗaluta aka ce ya jagorance su su je su yi yaƙi ransu bai so ba saboda ba wadda suke so a naɗa musu kwamanda aka naɗa musu ba ko kuma wadda ba su so shine aka naɗa musu ƙarshe dai dalilai suka tabbatar musu da ɗaluta zaɓi ne na Allah a matsayin shine jagoran wannan tafiya ɗin kenan suka bi wallahi jama'a sai da suka je bakin wani kogi da Allah ya kafa musu wani doka sai suka karya doka ƙarshe dai an yi doguwar tafiya ta kwana da kwanaki wallahi jama'a an fita gida lami lafiya sai da aka isa can kogin a bakin kogin suka lalace suka yi watsi da Allah suka yi watsi da annabinsu suka yi watsi da addinin Allah dukansu sanadiyar zaman su in mutu kenan jama'a sun fai ban kwana da iyalansu ne sun tafi yaƙi don ɗaga addinin Allah wallahi a hanya suka taɓarɓare suka zama 'yan wuta tabbatattu a cikin wuta saboda haka wadda su ba su juya bayan ba 'yan kaɗan daga cikinsu wadda suka samu istikama suka doge su sai suka ƙetare lokacin da suka isa filin yaƙin nan suka ga jaluta suka ga jama'arsa sai suka roƙi Allah ولما برزوا لجالوت ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وإن إن عند سكا وتي لو كتن سكا جي سكا بيانا سكا جا جالوتا جا جماعة جالوتا سكا يتنا ننكر السومة tsoro ya kama su su koma su haɗu da waɗancan qalu rabbana sai suka ce ya ubangiji afrik alaina sabar Allah ka sauko mana ka zubo mana Allah ka kwalalo mana hakuri da juriya wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da digadiganmu Allah kar mu koma da baya wansurna alal qawmil kafirin Allah ka taimake mu akan waɗannan mutane kafirai jama'a kuna ji kafi su sibatin su Allah suka daga hannu suka roka to dole abu na farko sai da roƙon Allah ko qiyamul laili kai kai sallama ka roki Allah Allah ka tabbatar da ni akan wannan Allah ka tabbatar da diga diga ina Allah kar ka sa in koma da baya Allah kar ina kiyamul laili in dawo in kama bacci ka karanta alqur'ani ka gama tilawa cikin addu'o'inka ka roki Allah Allah ka tabbatar da diga diga ina akan karatun ka Allah kar ka sa in zo in yi watsi da alqur'ani ka san wani shi da alqur'ani sai dai su haɗu a sallah amma shi bai da lokacin da zai ɗauki qur'ani ya buɗe jama'a mun fahimta shawara na farko ga wadda yake so ta ɗore ga wadda yake so ya samu istiƙama akan tafiyan addini shine roƙon Allah Allah ya tabbatar da digadigarsa in kwa mun fahimta abu na biyu lazimtan karatun alkur'ani lazimtan karatun alkur'ani kan kafar da zuciya akan addini alkur'ani ita za ta dinga taruka jama'a mun fahimta na cewa da karatun alkur'ani da tadabburin alkur'ani nacinka ga alaka da qur'ani ita kadai shi kadai alkur'ani zai dinga maka waje saboda ka shashi yau da safe ka shashi da daddare ko ka shashi jiya ka shashi yau to wannan tirin da yake jikinka na alkur'ani shi zai dinga maka birki akan abin da zai zan falaka gare ka suka ce abu na biyu na ce ma alkur'ani yakan sa ka samu sibati na ce ma alkur'ani kar ka yadda kai watsi da alqur'ani kana karanta alkur'ani kana tadabburin alkur'ani ayoyin da ka san ma'anansu ka tsaya kana bibiyan su kana fahimtar sakon da yake cikin su wannan kan kafe mutum akan addini yana da wahala kaga ya lalace amma in dai zaka raba gari da alkur'ani to da ka lalace وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا كافرين suka ce laula nuzzila alaihi alquran jumlatan wahida Don me ba a saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqurani sukutum da gudansa ba rana ɗaya ba a saukar da shi ba Allah ce kazalika linuthabbita bihi fu'adaka na saukar da shi ne kaɗan kaɗan don in kafe zuciyarka akan addini warattallahu tartila ai wa fassalnahu tafsila saboda ka alqur'ani yana kata zuciya kazalika linusabbita bihi bihi yaudu ila alqur'an kazalika linusabbita bihi fu'adaka Allah ce don mu tabbatar da shi alkur'ani zuciyarka akan addini babu komawa da baya Zama mun fahimta in dai zaka rike alkur'ani da ikon Allah ba za ka lalace in ka rike alkur'ani da ikon Allah ba za ka lalace yana daga cikin abin da ke tausasa zuciya shi yasa ake so yaro karami a ta da shi da harkan alkur'ani alkur'ani shi zai dinga tausasa shi yana danne shi yana hana shi yin abun da ransa yake so abu na uku aiki da abin da kake ji na karatu ka yi ƙoƙari ka daje yadda muka faɗa ka samu dogewa to da ikon Allah duk abu ɗaya da ka yi ka ji shi ka zo ka aikata shi to shi wannan wadda ka yi zai maka turci mun gane ko yau ka tashi cikin dare ka yi ƙiyamun lailin ka yi karatun alƙur'anin ka ka yi addu'o'inka kai kanka haka zaka tashi ka ji ka a cikin nishadi eh a cikin nishadi shine Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi idan da suna aikata abin da ake musu wa'azi da shi inji Allah abin da ake ma mutane wa'azi da shi Allah ce inda suna aiki da shi lakana khairan lahum Allah ce da shi ne mafi alkhairi gare su wa ashadda tasbitan shi ne mafi tabbatar da su akan addini in dai zaka ji abu Allah ya ce annabi ya ce ka yi ƙoƙarin ɗabbaka shi to da ikon Allah sai ka samu kafewa a musulunci wa idan kun min ladunna ajran azima Allah ce kuma inda suna haka da mun ba su daga gare mu wani sakamako mai girma wala hadainahum siratan mustaqima Allah ce da mun shirye da su zuwa ga tafarki madidici yan uwa anan da mu kwana sai kuma wani jiko idan Allah ya sake kaddara halarta mu wannan masallaci shi limamin masallaci da jami'an kwamiti na wannan masallaci muna musu addu'a Allah ya musu albarka Allah ya sa albarka a cikin zurriyarsu Allah ya sa albarka a cikin harkokin rayuwarsu Allah kuma ya sa su gama da duniya lafiya mu